idan aka ce wani shugaba ne wallahi duk waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa in sun kai miliyan 500 dukansu za a tambaye shi ranar alkiyama a kansu da rayuwarsu wanda bai samu ilimi ba za a tambayi shugaban me yasa wani bai samu ilimi ba Wadda bai samu abinci ba za a ce mishi wani me yasa bai samu abinci ba wadda ba a tsare ransa ba za a tambayi shugaban yaya ka bari aka kashe waɗannan mutane wallahi billahi lazi la ilaha illa wa za a tambaye shi domin mafi girman haƙƙin talaka akan shugaba mafi girman haƙƙin talaka akan shugaba shine shugaban ya tsare mishi addininsa abu na biyu ya tsare mishi ransa bayan kimar addini da aka wajabta ma shugaba ya tsare ma wadda yake mulka abu na biyu shine ya tsare ran wannan mutumin da yake mulka annabi ya ce wa kuwa mas'ulun an ra'iyyatihi za a tsaye da shi a tambaye shi yanzu dai ai duk mun fahimci duk za a tambaye mu war rajulu ra'in fi ahli baiti magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi annabi ya ce za a tambaye shi akan wannan kiwon Walmar a turaiya fi baiti zaujiha. ita ma mace mai kiwo ce a gidan mijinta fi baiti zaujiha wa waladihi da 'ya'yansa da Allah ya basu wa hiya mas'ula an ra'iyatiha ita ma za a tambaye ta akan wannan kiwon wal khadim ra'in alamali sayyidihi yaron gida mai hidima mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi yaya ya rike dukiyar mai gidansa annabi ya ce ala ku saurara ku ji fa kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma duka za a tsaye da ku a tambaye ku akan wannan kiwo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min amiri asharatin ba wani shugaba da zai mulki mutane goma goma illa uta bihi yau ya mati magalula. annabi ya ce face a ɗaure da can za a kawo shi gaban Allah ranar alkiyama la yafukuhu illa al'adal ba abinda zai kubutar da shi annabi ya ce sai adalcin da ya yi ma waɗannan mutane goman auyu bi jawr ko kuma zaluncinsa ya halakar da shi ya kai shi wuta annabi yace duk wanda ya mulki mutum goma annabi ya ce da sarƙa za a iso da shi gaban allah ranar alkiyama hannayensa da wuyansa a ɗaure annabi ya ce wallahi abin zai kunce shi adalcinsa ko abin zai kai shi wuta zalincinsa. ba wani abin burgewa a harkan shugabanci ba wani abin burgewa a harkan shugabanci ko mutanen anguwanku aka ce duka da a tsaye da kai a maka tambaya akan su ta yaya da ka yi amsa wannan tambaya?